ban wani gari da ke cikin gana wani village da ni gani ba taba shiga wurin ko mu yan fisi dawa da ke cikin gana, eh ni da ban wani gari ba to abubuwan da muke gani a cikin garurukan gana, <laughs> wallahi wani lokaci ina zaune kuma shi ko Accra gaskiya ni ban so isa eh, yawanci suka gan mu fito ta ce wai ka fito tura amma kullum kana cikin daji ba su fahimci abin da ke cikin daji ba ne wallahi cikin 60 rikin gana ba garin da ban taba ba ce zai dace in ba ka ganni garin ga ko kauyen gaba na zo na wuce ne amma muna kwana cikin daji mu kai ga waɗanda mu da suke tafiya bakwai ɗaya shekaran jiya hippopotamus ta so ta kama mu cikin ruwa wangan ga yaro ya saurai ne ka cikin ruwa wai na mu mutu yau ku duba a cikin kasan fako irin yaki da ake yi da allah ya jarabce mutanen bako amma ba mu taba tashi ba mu shiga cikin bako ba so biyu Allah na Allah na kiyaye mu da su muna barin bako bulletin a tashi muna barin wuri kaza bulletin a tashi akwai ran da muka bar wuri muka sai abu mun fita mun kai bolga aka kira aka ce har aka an kashe mutane an ce an kashe wani ja ba mu ciki mu yanzu mun muna bolga kaga ce sa lamari ne da ya kai malaman mu yanzu sun yi week kullun ina ga da samaruna da yawa na ganin mu muna abu da yawa kuskure da ciki mu mutane ne ni ka ku doke ni perfect yawanci su ta yawo halifa ya yi kuskure ya yi kuskure to ni annabi ne ni koya na yi kuskure amma malamai da kenan ganga da suke gayi da mu in sun gani ma su kira su ce kaka yi abu kaza ko ka yi wa ku yi wa to albarkacin abin da suka yi muna yau kuka gan wan ganga abu duka kuke gani akwai lokacin da na gaya da wani na ce abin da kuka gan muke yin ga an koya muna ne kan na aka ce mai kenan ce sa in kuka gan wani kuskure wuri na she ku je ku fara kama ma ustaz Ali ku kama malam Yusuf Sa'id yaya she ku ku kama malam Rashad to yanzu kuma kuka zo she ku kama malam Aminu Bamba da malam eh, Sheikh Ismail da su malam Zulkifin duk abin da kuka gan mu muke yi ni kuka gan na yi wallahi mutanen da kuka gan na buga sunan su ga Allah su suka gura mini in kun ga kuskure to shaytan ne da ni <laughs> ba su suka gwada mini wannan ba amma su suna gwada mana anya da damu bi na addini anyan da damu taimaka da al'umma shi yasa kuka ga muka tashi mu ba mu da ilimi yanzu ni ka tambaye da abu da yawa cikin addini da yawa ni ban yi ba amma albarkacin bin maluma da wani english da muka je su kadan muka yi kankanin nan ya bani muka shiga koyi na ba ba mu su a cikin kasar america da yawa ya so su mu, muna dawa kan sititi. ba ina jan aya ba ne a'a ni ingilishi ke yi she mu ba su takarda da aka ce wa aka ce kasashe su karanta muna masallacin mu shekaga su sun mai sun zo masallaci wai da su ne ba ga shek ismail shaida na ne akwai shekarun da shek ya zo 20 ida 2017 ko 18 shek ya zo ni da shi ne gida daga america akwai masallacin mu masjid as-sabirin kwanakin ga da shek ya komo shi zai iske kuma wani abu daban ga dawa santa ko ba ka ba shek muna da dawa santa wannan akwai funding da wani ke bamu mu shiga each month duka muna dawa to the street da kuma abinda saudiya ni suka koya mini kenan shakalil al-dawsari 2021 ya bar muka zo muka doki classes wurin shi abinda kuka ga mu muke yawo muna tubar da mutanen nan kanna mu saudiya suka gwada mini kenan kamin saudiya su gwada mu nan shaida mu malumman mu gana suka kai suka gwada mu na saudiya na refresh ne don kamin mu ta abin ma mun san kadan amma su sun refresh mu da nan da jawo hankalin mutane isa muna roƙon jama'a da suka zo nan yawanci waya da kuke nan malum da ku gashi yawanci malumman makaranta ne wani suna da suna zuwa na muka kiretin na kar ya zama kaman an kiretin shi an kare ne ya dace kaman kaman kan shek ismail ya fari wani cikin wata ko wani abu mun ma'af wani miti ba shi mu muna nan ba ko mu ba mu kuya ku kira yawa da ke kuma shi a mu ga mu ba ku da wurin gamuwa ku zo ofisin peace da akwai masallacin morin masallacin kowa ne mala abdullahi na nan da ku yi miti ba mai hana ku amma kuka jira shan mun zo gaskiya ya kawo damuwa shekaran jiya akwai abin da muke yi shek da ake ce mai dawa to the street wannan muna yi shi america da ghana kowane shekara ne To shekaran jiya na doki shekalin dausari muka te knust ba komai muke yi ba a kagan foot bridging na bridging da ke knust da ke shiga da mutane wurin hospitalin nan only wannan wurin just one hour ne kawai one hour muke sayawa mai muke muna raba musu abin takada ne brochures da ke gwada batun addini muka yi wannan muka baye sai ka ga mai shi ya zama na saya ya duba wai maganar kunnen kaman gaskiya wancan shekara anur dawa media can you raise your hand please anur dawa media da wai ga samaru na wancan shekara suka ce wai sun bi ni kana ce mutai ba ko ba ni sama da kayan university a wurin nan ba zuku yan ilimi ne sun ya karantawa da muka taimu da su one hour mun tuma da mutane nawa mutane nawa ne mutane uku <laughs> within one hour lokacin suka karbi takardar su ci a ah, magana kunga ne amma kagan ba wani aya da yawa muka ja ba takaddan da aka rubuta aka ba mu muka ba su to Allah muke roko ya mu dace Allah ya mu dace da alkhairi insha Allah shi salamu damu sai a realize that azan is a call that continue is weeping and I am weeping the departure of from Ghana. So I thought maybe even the technology is feeling my feeling because really Ghana has become part and parcel of my being. Ghana is my heart and you're all in my heart. It has not been an easy uh, feeling. Last night I was thinking about this. I just felt Allahumma anta salam wa minka salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء position today Barkisu ياكوب إبراهيم مبارك محمد شافي عبد الرحمن عبد الحميد آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها Wait, wait, please. No, stand aside. Muzammil Osman, Suramed Abdul Samad, please come. The part I want to share is misconception in Islam, a misconception about ba malam wannan certificate insha Allah a takbir a takbir a takbir a takbir a takbir Allahu akbar wa lillahi alhamd where is the photographer where is aha uh -huh. please capture that alhamdulillah before this program i'm happy that i am the part of the uh, something through what we've learned, but I decided to choose something of the call this. Uh, we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for creating us. Uh, we bear witness that He's only one worthy of worship, and the Prophet Muhammad is His messenger and servant of Allah. Peace be upon him, his companions, family, and all those who follow the truth to judgment day. Za a ce musulmi ya fito ya bada prayers. Kowa bai iya yi saboda yana tsoron kada ya magana da turanci. أسلوب الدعوة إلى الله باللغة الإنجليزية فلذلك لا شك أن الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد